واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يا كي منزو ka tuna lokacin da mashirkai suka haɗu don su yi maka makirci na tsare ka ko kashe ka ko korar ka daga garinka zuwa wani garin daban suna makirci Allah yana mayar musu da makircinsu a kansu yana shirya yadda zai mayar da shi Allah shi ne mafi alherin masu mayar da makirci